Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna mai suna sarƙa wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ya rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ku bar wannan zancen don Allah a yi abin da ke gabanmu. Mama Aliyu da ke gefe ta faɗa cikin damuwa da abin da ke wakana a falon. Habib ne cikin zafin rai ya miƙa hannu ya ɗauki takardar da ya riƙe a hannun shi. Ganin hakan shi ma Ali ya ɗauki nasu ya riƙe a hannun shi. Shi ma sai Umar ɗin da ya ɗauki na ƙarshe a kasalance. Shi ma ya jinke yana rintse idanun shi a hankali. Baba Nuhu ya ce bismillan ku, ku buɗe mana mu ji abin da kowa ya ɗauka a cikin ku. Wannan hukuncin na mahaifinku yana da kyau matuka, don na san Sani ba zai aikata abin da ba shi ba. A sanye kowansu ya fara buɗe takardar a hankali suna ɗago kai ga abin da idanuwansu ya gani musu. Cikin takardar lokaci ɗaya, banda Umar da tun da ya duƙa bai ɗago ido ya kalli kowa ba, bai ma san a inda yake zaune ba a lokacin. Amma dai ta yi mutuwar zaune a inda take bata san wannan irin hukuncin da ɗan nata zai ɗauka ga yaran shi ba da ta ɗauki mataki tun farko kada ya soma sai dai yanzu bakin alƙalami ya bushe ko don ya zantar da abin da yake gani shine mafita a gare shi da ƙyar amma ta iya buɗe baki ta ce sai ku faɗa mana abin da ke ciki Da mu ba mu san da wannan hukuncin nasa ba don bai yi shawara da kowa ba kafin ya yanke kawu ya ce hajiya ki gafarce ni don su ma ba shawara suke da mu ba idan za su aikata abin da suke niyyar yi Ta ce ba ka ganin su akwai kuruciya a tare da su ne? Ya ce shi yasa ne aikin basira a kansu. Hajiyanmu ni ma shi yasa ne aikin basira a kansu hajiyanmu ni ma. Kallon Umar da kansa ke sunkuya kuyatai, don shi ne damuwanta ta ce sarauki me yake cikin takardar naka kai? Maimakon ya ba ta amsa sai ya kara dunkule takardar a hannun shi yana ƙaƙaro murmushin dole a fuskar shi kawai. Habibullah faɗa mana naka don kai na ga namijin gaske ne dama soja dama soja kaje da wannan zuciyar kamar da imani kawai. Ya harare ta kawai yana sauke ajiyar zuciya da ƙarfi. Baba Bala ya ce me yake a takardar naka ɗana ya ce wai riƙayya balarabi Aka rubuta kawai a cikin ƙarfin hali da dakewa yake maganar shi yana kallon kawo Bala kai tsaye. Kawo Bala ya juya gurin sauran Aliyu shi ma cikin ƙarfin hali a kasalance ya ce Aishan Hadiye na gani a rubuce. Kai fa babana, Malam Nuhu ya tambaye shi kai ya ɗago a hankali ya kalli tsohon tare da nuna mai takarda ya shi ba tare da ya furta komai ba. Sai Aliyu da ke kusa da shi ne ya sauran karɓa yana faɗin Fatima a ruwa. Ba Umar ba duk wanda ke falon, amma duk wanda ke falon amma a lokacin sai da ya kalli inda kawu yake zaune da sauri Yayin da Hajiya Jummai ta miƙe tana faɗin wallahi ban yarda da wannan haɗin ba. Ba zan yarda ba zan yarda da na kowa ba. In har zan yarda da na kowa ban da wannan haɗin. Ina san wallahi ba a cikin jini na ba wallahi. Kowa ido ya zuba mata da gani ka san bata a cikin hayyacinta. Sai Malam Nuhu ne yake ƙoƙarin faɗin haba Hajiya. Ki kwantar da hankalinki kina sane da irin hukuncin da Sani ya ɗora miki a wannan maganar. Da sauri Umar ya ce, Mama, please ki bar zancen nan a haka, Allah ya sa hakan ya fi mana alheri. Na san na yi kuskure ina mai ƙara roƙonku ku ku yafe min dan Allah, don ni na jawo muku wannan rigimar dan Allah ku yafe min. Yana faɗin haka ya mike zai fita Malam ya ce da shi dawo ka zauna babana, ba mu gama da ku ba ai, Dan bai gama bayanin shi akan takardun da kuka ɗauka ba. A sanye ya dawo zauna inda ya tashi da farko ya dokar da kanshi kasa bai san inda yake ba a lokacin, sai tunanin da yake a cikin ranshi. Yana raya waye Fatima a ruwa, wace ita da haidadi dadi ya yanke wannan hukuncin na ita. Gashi ya jima mana faɗin ko ta yarda da na kowa ba za ta yarda da nasa haɗin ba. A ruwa, ya maimaita sunan a shi da sauri ya ɗago kai yana ɗan duban kowa a falon. Dan tuna mai sunan da ya yi a cikin gidan. Babana, Ya na ga kamar kuma kana da magana a bakinka. Da sauri ya ɗan dokar da kanshi kasa tare da faɗin ba komai. Alhaji Sani Malam Nuhu ya ɗan kalla ya ce da sauran bayani kenan ko ka gama hukuncin naka. kawo ya ɗan duka a cikin ladabi ga tsohon ya ce baba. Sauran bayani shine sai mun zauna da ‘yan uwana mun tsayar da magana yaushe ya kamata a ɗaura auren. A lokacin kuma Na samu iyayen ita Fatiman na yi musu magana zuwa lokacin da yaran suka ƙare karatunsu sai a yi bikin gaba ɗaya. Idan kuma ta Allah ta kasance a gare ni ga 'yan uwana nan su shaida ko bayan raina idan ba a yi abin da na bar wasiya ba, ban yafi ma duk wanda ya ɗaga wanda ya ɗaga zance na ba, ni shi ne bayani na yanzu. Malam Nuhu ya ce alhamdulillah, duk kowa nan ya ji bayanin ɗan uwanku a kan 'ya'yanku. sai dai kafin in tashi zan so ni ma in ji yaran daga inda suke. Kawu ya ce ba wasu yara ba ne na waje dukkaninsu yaran gida ne, babu bare a cikinsu. Faɗin hakan da kawu ya sa jiya da yaran ta kallon shi a lokaci ɗaya ya ce ta wajen shi Habib ‘yar wurin Balarabe ne, ga shi nan sai ‘yar gurin Hadiye gata da Aliyu, sai ‘yar gurin Hadiye gata da Aliyu ya ɗauka, ɗayar kuma Wannan yarinyar ne da nake riƙo, 'yar wurin Maimuna, 'yar mutanen Bauchi da ke nan gidan. Kai daga Malam Nuhu har kawo Balarabe suka girgiza don jin irin ɗanyen hukuncin da ya yanke ga kuma sharaɗin da ya gindaya masa a kai. Amma da ke zaune wani irin farin ciki take ji ya lulluɓe gaba ɗaya don wannan abin ya yi mata daɗi sosai a ranta. Malam Nuhu ya ce alhamdulillah yanzu abin da ya rage Ina son tsakaninku da mai ɗakinku ku sulhunta junanku, ku yafe ma juna, a zauna lafiya a tsakaninku. Duk kwanciyar hankalinku a yanzu shine fatan cikin 'ya'yanku da gaba ɗaya familinmu. mu. farin cikin 'ya'yanku da gaba ɗaya familinmu. Kawu Sani ya ce ni ban riƙe ta ba. Muddin ana son a zauna lafiya kada wanda ya saɓa wa maganata, don haka a kiyayi gaba. Zuciyar Hajiya Jummai da ta kawo Iyawu ta ce, Baba, Ni san ban yarda da zancen haɗa zira'a da Maimuna ba, da Alhaji ya min. Yarinyar nan fa 'yar agolan gidan nan ce, marasa asali da rashin tarbiyyar. Ta zo mana sai Mara rashin asali da tarbiyya ta zo mana sai lokacin amma ta ƙare magana a wurin ta ce haba Jummai, idan hankali ya ɓace hankali ke nemo shi, da haka kada ki yi wa 'yar nan shari, ki musu fatan alheri ga abin nan da aka haɗa. Ta kai iya ƙololuwa wurin Wurin su kuwa nan ta botse tana farin ita sam kawo bai mata adalci ba ana Taro dai ya watse da addu'a bayan sun samu sun lallaɓa ta bar gurin hankali a tashe kowa ya koma kowa ya kama gaban shi bayan fitar yaran suka kara tattaunawa akan matsalar za a bar zancen iya su ya su iya su ya su ya su har lokaci ya kai na biki daga uwa har yaran nata da suka biyo ta ɗaki banda Umar da ya kai Banda Umar da kai tsaye fita ya daga gidan baki ɗaya don yana son ya kaɗaice a lokacin. Suna shiga haka suka koma kamar mahaukata. Shi Habib nashi ya kai wa kujerar Shi Habib naushi ya kai kujerar da yake tsaye a gaban shi Aliyu ko tunda ya zauna ya dafe kai bai ɗauko ba har tsawon wani lokaci. Hajiya tunda take daga ita har su basu su taɓa shiga irin wannan halin ba. Kuma hakan ya faru ne sakamakon irin hukuncin da kawu ɗin ya yanke wa yaran nashi. Suna ganin ha'inci aka yi musu. Ganin Habib zai wa kansa illa ta ce ya zauna su nemi mafita. Dan su ɗan bata time ta san abin da za ta yi nan gaba kan maganar. Hanyar fita daga falon Habib ya nufa uwar ta kallo shi da sauri tana faɗin ina za ka kuma ka zauna mana mu yi magana ina shi yayin naku ya tafi. Hannu Habib ya iya ɗaga mata kawai ya fice ta bi shi da kallon tausayi. Tana kaɗa kai cikin takaici. Ta san lallai yau ran 'yan mazan nata ya ɓaci gaba ɗayansu su ukun. Ta rasa wanda za ta fara da shi don ita duk zaɓin da aka yi musu ɗin bai gamshe ta ba ga baki ɗayansu. Can suna zaune shiru da zaki ɗago kai ta ɗan kalli Aliyu tana faɗin ina a yanku ya tafi. Kasa ba ta amsa yi da magana. Sai in inkiya da ya mata da hannun shi na yana waje. Can shi ma ya miƙe yana faɗin wallahi mama impossible. Ina impossible. Yana mai girgiza kan kanshi yaɗi da fara tafiya zai bar falin shi ma. Ganin yaran za su salwance mata ya sa ta ɗaga waya ta kira sisters ɗinta da suke uwa ɗaya uba ɗaya su biyu tana faɗin su zo gidanta akwai matsala babba. Tana zaune zuru ita ɗaya a shiyarta don su Salma sun fita zuwa Islamiyya tun fo na yamma. Shigowar ‘yan uwan nata a ce ya sa ta ɗan ji sanyi dukkaninsu suna a ruɗe. Suke tambayar me ke faruwa ne wai ta kira su haka, don har magariba ya yi a lokacin. Dama na faɗa muku, Akwai asiri yanzu tsakanina da Alhaji, har yara na asirin ya shafe su a gidan nan. Wai yaran nan Alhaji zai yanke wa hukunci don kawai laifin babawo gare shi har ya yanke hukuncin haɗa su auren gida gaba ɗayansu. Da sauran cikin mamaki suka haɗa baki, auren gida dawa Yau ake wa ɗa namiji wani auren haɗi yanzu? Dama abin da nake gudu kenan da dawowar yaran nan ƙasar nan kenan. Yanzu an sihirce shi. An sihirce shi mana an sihirce mu gaba ɗaya. Wai kamar yaran nan Alhaji zai ɗauko yaran 'yan uwan shi ya ce a dole su za su aura. Wai dan renin wayo da son kai irin nasa har da ƴar agolan nan ƴar wurin Maimuna ya saka. Gaba ɗaya suka ce ina wannan tsarin. ki suka ce ina wannan tsarin ya fito. ya fito wa alhaji haka kuma yanzu yanzu waye ke yin wannan aƙida haɗin aure a gida wannan abin bai yi ba gaskiya da sake a cikin maganar dole a zauna a duba wai ma yaya hakan har ya faru ne wai Hajiya ta yi ɗan murmushin takaici ta girgiza kanta tare da faɗin nan kawai wannan auren da yaran nan ya yi a can ba da mu ba duk ya kawo hakan yaran da suka waye Idan idonsu ya buɗe, 'yan mata tsala-tsala, kyawawa son kowa ƙin wanda ya rasa, suke da rububinsu wai zai ɗauko wasu ƙwailayen yaransu ya haɗa su da su. yanzu anti ba wannan ba. Kamata ya yi a ce an samu mafita wuri kafin wannan magana ya nisa, ya lalace a ɗauki matakin hana wannan abun faruwa. Ta ce wai ni abin haushin a gare ni, idan ma auren yake son su yi a nan, ya ba su dama da za su duba 'yan mata da kansu da suke waje da suka waye na gwada wa duniya mana. Kallon juna suka yi a faraice don a zatensu za ta ce a cikin ‘ya'yansu don kowaccensu tana da ‘yan mata tsala-tsala da su da suke son ‘yan uwan nasu tun dawowarsu ƙasar da suka ransu suke damin iyayensu da zancensu. Sun ka wani lokaci suna kula suna suna ƙullawa suna kwancewa a tsakani har ƙarshe suka ajiye maganar za su zauna da kawu akan maganar wannan haɗin. a can Zalale. su ranar ba su kwana a gidan mayafin nasu ba, kowa hotel ya kama ya kwana a can. Dan shi Umar yana barin gidan kai tsaye motar shi da yake amfani da ita a Kano, da tinkan ya zo ya sa abokin shi ya siya mai mota uku, ɗaya a Kano, ɗaya Lagos, ɗaya Abuja, Dan ya zirga-zirga da su idan ya zo. Ya koma hotel ɗin da ya kama na kwanaki ya shige ɗakin shi ya kulle shi. Dan ya kawar da tunani Wayar Mary ya kira ya ji lafiyarta da na su Tana ɗauka ta fara mai kuka ita ba za ta iya jure rashin rashinsa a kusa da shi ba. Da haka za ta shigo Najeriya ne idan ma yana tunanin komawa can ne da zama ta yarda su zauna su zauna a nan tare yanzu inda take ganin sa kullum. Cikin sigar lallashi ya samu ya lallashe ta akan ta saurara masa ƙarshen wata yana tafi. Insha Allahu. Daga haka ya samu ya rarrashe ta ta bar kukan da take mai. kasancewa yau za mu koma makaranta ranar farkon wannan time ɗin ya sa ba mu yi wani sammakon fitowa da safe ƙwarai. Sai dai duk da hakan sai da muka tsaya jiran su Salma da ƙannanta a bakin motar. Dan yau driver zai soke mu gaba mu don mun daɗe ba mu je makaranta tare da su ba. Mamu ce yake kai mu, ganin haka sai Hajiya Maryam ita ma take kai yaranta. Hakan ya rage mana fituna a tsakaninmu yanzu. Sai dai ko mun haɗu ba wani shiri ake ko gaisawa ba sai dai kowa ya wuce. ba tare da ya kula ɗan uwan shi ba. Yau ma tana ganin mu ta wani ɓatare sosai sai da kowa ya shiga ta zauna ta ja tsaki tare da faɗin in dai da kwaɗayi dai da wulaƙanci ai. Nafisa ta karfe da faɗin rashin zuciya ko kare bai ko kare bai jan mai shi haka kawai dan an ga haske a cusa kai a inda ba kwarjini. Salma ta ce komai matar komai maitar mutum ƙwalilan shi dai dan baki rijiya ba wurin wasan yaro ba ne. Wai ke Salma wa ke jefa wannan wannan maganar haka ke ba kya so dai a zauna lafiya yanzu kuma me aka yi maku dan Allah kuke sakin wannan magana haka. Talla malama rufe min baki da wanda ya tsargu da shi muke yi idan kin tsargu da ke muke Aisha. Aisha ta ce Aisha ta ce wa ni ai kun yi wa banza in dai ni ce dan ban san kuna yi ba. Ni idan da sabo na saba da wannan halin naki ai. Kamar ba na cikin mota don yanzu ni abin su ma dariya da haushi yake ban, ko kallo ba su ishe ni ba idan suna haukar su. Rabona da tanka su ranar da suka yi min gori da agola gaban gaban yayyensu da sallah wani abu bai kara shiga tsakanina da su ba. Yau ma na sha alwashin har mu dawo ba zan kula su ba saboda waɗibar da mamu take min koyaushe a gidan a kansu. Har muka sauke su Aisha da za ta fita ta ce Allah ya haɗa ki da daidai da ke ta fita. Suka bi ta da zagi da kushewa. halittarta, sai dai ni ban ga wani abin kushewa ba a gurinta da suke zagi. Na san dai in tanka ne Nafisa ta ce mu za a gwada wa fari, mutum kamar zabiya fari ma ai idan yayi yawa cuta ne. Ake wani zuzuta mutum har ana wani haɗawa da kalar da kalan dangi. Mota na tsayawa ta ƙi fitowa sai da ta ɓata wa mutane lokaci ta sauka. Muka samu muka fito, mu da ke baya. A nan na basu suna 'yan dararrakunsu na janin hannun ƙannena muka nufi hanyar ajinsu. Tun ranar da aka yi kes ɗin nan kowansu ke 'yar ɓoyo tsakaninsu da kawunsu. A dole suna fushi da kawo ɗin don ya musu ba daidai ba. Dan da ƙyar mahaifiyarsu da 'yan uwanta suka shawo kansu don sun ce su za su koma ne abinsu inda suka fito. Shigan Umar ma tun ranar bai zo gidan ba sai yau yake niyyar zuwa gidan don mahaifiyarsu da ke nacin kiran shi a waya. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.